أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الجمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara yi Allah godiya maɗaukacin sarki da ya ba mu ikon sake haɗuwa a wannan masallaci mai albarka masallacin abdullahi bin masud radiyallahu anhu a nan cikin garin argungu domin mu ci gaba da karatu a cikin littafin riyadu salihin littafin shehin malami abu zakariya ya hayi musharaf annawawi rahmatullahi alaihi. a yanwa musulmi in ba a manta ba karatunmu da ya gabata wancan sati wato muna cikin magana babin da ke magana akan kyakkyawan hali kyakkyawan ɗabi'u kyawawan ɗabi'u wanda imamun nauyi ya yi babi babu husnul huluki, babin kyakkyawan hali mun karanta ayoyi a cikin wannan babi kuma mun karanta wasu daga cikin hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nan inda zamu tashi shine hadisi mai lamba 600 da ashirin da bakwai hadisin yace wa anhu qala an karko da gare shi ya ci, shi Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ce kala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi ya ce akmalul mu'minina imanan mafi kammalan mu'mine ga imani wanda ko cikin mu'mine wanda imanin su yahi kammala ahsanuhum khuluqan wanda yi su kyakkyawan hali idan aka ce labul din halayen su level din imanin su duk guda ne amma wanga ya ɗaga kyawun hali ya yi hankuri ya yi juriya ya yi shiga mutane ya yi ɗage ƙafa ya yi wade ne idan aka samu hali ne ya yi kyau to ya yi su imani ya ɗaga su imanin shi ya yi kammala bisa ga nasu ya ce wa khiyaruhum kuma manzan Allah ya ce wanda a cikin cikinsu wurin Allah khiyaruhum li nisa'ihi wanda ya zama zaɓe a wurin iyali ne kun ga nan annabi yana magana mu'mine ne fa an ɗauka dukkan suna da imani amma wani ya tsara wani kyawawan halaye tsakaninsu da mutane sannan ko cikin masu kyawawan halayen su ko sai an koma gida inda iyalinsu wanda yadda zama ne yake da iyali ne da mutunta darajar ta su yahi sauran su shi ko yahi yahi zama da zaɓe wurin Allah kene wa musulmi idan muka diba za mu ga bangaren abin da ya shahi wato kammaluwar imani wato akwai sai hali ya shigo ciki shi yasa wurin bada aure manzo Allah yace idza atakum man tadawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu idan yazo neman diyarku wanda kuka yarda da addini ne da hali ne to ku aura masa kaga wannan hadisi ya raba tsakanin hali da ba addini da wani akwai wanda za ka gabe lattin sallah amma wallahi in mu'amala ta haɗa ka da shi sai ka yi kuka to akwai wanda za ka samu shi addini akwai sannan mu'amala da mutane akwai amma in ka koma gida ne mata sai su yi Allah wanda da shi ko ƙuri'a za a jin wajen gani zai yi so da mata ne bai da alaƙa da kyau da su da manzan Allah ya ce wanda ya zama zaɓe wurin iyali to ya yi sauran imani kuma jama'a ina fata mun gane magana kenan yanzu idan muka diba muka ga cewa gidanka iyalinka tun bisa ga mata har zuwa ga yara ba su jin daɗinka to ka ce ka gyara alaƙarka ko ba gaskiya ba sau su a mutane na farko da in ka musu za a fara jin statement nasu bayanin su da mala'iku za su ɗauka shi za a fara shi an na farko za a fara saurare manzon Allah ya ce idan mutum ya mutu Allah ya turo su mala'iku su su ji mi ake faɗa game da mutumin za a ji iyali ne ka faɗi in suna kuka sun rasa mutum suna bakin cikin rasa ka suna faɗin alheranka to sai mala'iku su ce ya Allah ka ji abin da iyalin ya kawo sai Allah madaukakin sarki ya ce to duk abin da ya boye su ba su sani ba Allah ya yahe amma yanzu abin da ya bayyana da rasu ɗabi'u ne masu kyau sun haɗi saboda ka a rubuta sai na wallahi uwa musulmi akwai ƙalubale gare Ka ga matan da muka gida muka bari gida wallahi suna da haƙƙin mu'amala mai kyau da mu Allah ta'ala ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf ku yi zamantakewa da su da kyautawa da ma'rufi yanda ce ma'rufi shine alheri amma malam in kana jin labarin wasu mata game da mazajen su wallahi sai hankalinka ya tashi wata abin ta ka faɗi cewa mijinta turan da yake yana ansa albashi bai taɓa ba ta ko naira goma ba ke kyautar naira goma ba taɓa hana shi da ita sannan akwai wata mata da an ta tura mu mu debin miya matsala tsakanta na mijinta ta hau ita ce yana ɗaya yin shinkafa buhu ɗari amma wala ko buhu guda bai taɓa ba ta ba kuma yakan ba suwa ta hannunta ya ce ai kyauta ga wasu mutane amma ita bai taɓa ba ta wata kuma sai ka dace wallahi tun zamanta da shi tun da an ka wanke ta shekara wajen goma sha wani abu bai taɓa sai mata hoda za sha hawa hodawa ga sha ga hukunta bai taɓa sai mata bai taɓa sai mata jambaki ba malama kana kallo na ka taɓa sai matakka akwai cikin budget ɗinka na wata na ba ta kudin kwalliyarta oh Allah ya sa eh ai gana ce ba komi na ba eh eh in ba shahawa mutum shi da sai ba in ba shawa a ah, ita ai daga cikin rukunanta na zama mace dole sai an sa hodar ciki dan kayan kwalliya na mai ɗaya bai isa dole huska sai an samu sai ayi mutum ya kofa ka eh da jan da da kwalli da sauran sai an dan gyara huska tukur dan ita ka gani can garka kake kana a ga ma ki to yanzu kana jin ka ta ka sai to saboda haka abin da ka so kyakkyawan zamantakewa da iyali ka gani wasu saboda kyakkyawan zamantakewa da iyali ne shi ka tambayar ta ke wai kayan abincin ga wai da midami na aka so da gaskiya ya kamata a tsohon na indomi a tsohon taliya gumi a raba biyu a tsohon na rabin saura shi wani cewa ya ka shi wala bai da wannan shi wala gumi na irin suwa sa'i talatin <laughs> maganar indomi da taliya wannan tabar ma maganar su shi ba wai bai kudi na ba ai abin ta gaya maka yanzu da ba biyu don mata gumi sa'i goma sha biyar ka so mata taliya na sauran ko ba an huta ba inda mutane mutane ba su ganewa ita ma tana da haƙƙi a ga abincin gidan nan ba shi dai yana cin tuwo ne da daga mai tuwo ne to su ko tuwon ya ishe su shin ba ka ba su haƙƙi su abin da suka su ma su zai ba ka ina cikin gida ba su wasu ganin suke yi wai mace wai kamar ta nemi abin da ba haƙƙin sana sai ya ce to duk in zaka ki take wadi ki wadi ni gumin nan shine naka tsawa kaga saboda su ko wasu uwaye an ga sai ana mai da bayani sai ce ga aka za uba ya zai so miki gumi ki tewo ki tewo yake wai a canza a so miki abu kaga suna da haƙƙi a so mata so mata taliyarta ko ƙwara goma ko ba haka ba sai ka so mata indomin ta ko ƙwara goma sha biyar kaga ƴan wa'annan abubuwan da haka gani wata rana sai ta dafa abinta kai ko in gum in tuwa haka sai a masu wanka ba shi ke nan ba saboda ka su mata abin da suka so maintain na kuka wani bi daɗin bakin magana ma yana fiye da amma ka gince musu wallahi shi na ba yi manzon Allah bai yin haka nan wallahi jama in ka gaya da yake da su wallahi sai kun ba ka mamaki in itikafi yake ba cikin masallaci yanzu kai ne Aisha ta shace bai kai da mashati ita tana al'ada tana gida tana al'ada tana nan da ɗakin ta sai ya zuwa ta shafi ne kai ne sai ya kuma cikin masallaci ɗaya daga cikin mata ne safiya manzo Allah yana aiki kafin masallaci sai ta jima bata gane ba ta kawo mai ziyara masallaci sun ka to sun kai hira da shi cikin masallaci ta ƙare ta koma kaga wannan duk ya bar cewa tunda da zama da shi na amma yanzu kai ta yaya za ka yi mata kamar roƙo Allah take ya ƙara kwanuka ma wallahi ma na so wani mata da roƙo Allah take ya ƙara kwanuka ne so da ya tuwo gidan babu daɗin zama da rai to shi na annabi ka cewa wanda an kuma khiyarukum kuma lili sa'ihi wanda an zaɓa ɗin wurin mata ne don su a karin farko da za su fara jin mu'amala da kai sai a zai da liko kai cikin wani ba shawa to ba a suna shawa abinta ba a yanzu misali akwai wani bai shan miyar guro ko danya akwai wani bai shan miyar kaɗi ko to amma ita mata ka sa shawa abinta to shi ke na a ce ba a miyar kaɗi ba a sake sai wanda haka so kai abadan ah, ka sauye mata haki ran ta abinda aka magana ana lura da ana lura da haƙoƙin wayan da kake tare eh zai ɗan yawa yau kawo gida ana yin haka nan mana ni yanzu kaga cikin yara na akwai wanda bai shan kunu da sahi wallahi ba shan kunu ba shan kunu ni ku Allah ya kawata min in sa ta waye sha kunu mai zahi to sai zan su ko cikin yara akwai wanda ba shan kunu sun yi sa'ayin su zagayen su a ba su kaga in diba ne ko sai yance yanzu shi ko sun ina son kunu saboda suna so shi kenan su ko sama a kai ko cikin yaran gida fa malam kafa da ce saboda ka gida in yayi yawa ana di ana lura da haƙoƙin mutane ka a tauye haƙƙin mutane ka inda Allah yanzu wani in zai sahur shi hura ya ka sahur da ita shi ko wani tana shahi gashin gin ba bai fanta yanzu shi kenan gidanka in za a tashi sahur dole hura za a sha kaga an sauya haƙƙin su mana da sauraka in ka aje mutane ga gida yanzu aje suna kai fa Me ya wakila gidan san gidan babanta inda ka dauko to wadanga wadu suna sun to yanzu kai ka so ka tauye masa ka ce in eh, eh ai shi na to shi yasa a musulunci ana son adibi family yadda suke yara kowane adibi gurgudan labur ɗinka haka ina za ka yi musu da lura haka na za ka musu da ruwa inda bai sa'a ba Allah ba ko ba gaskiya ba su matan ai ana haɗin kai da su kana aiwatar yaran ma sai ka tara ka sai yau wani so za a yi sai mace ba mummuri abin da ka yau a yi wani gwa'un bula mutum a kwanta sai ka ba su a sai a so bula a to a ɗata a ci a kwanta ka yi musu abin da suka so amma yan kace wala to kullun tuwon gumi za a yi gidan ga babu za a ɗauki kafa ba baka ba su haƙin shi da ma zaman gida duk shi ka sa yaran in sun kai aure su kuma yanzu suna tunawa da kai sai suna da irin yadda a mu'amala da amma in ka gintse musu ce kai nan za a bi kuma wallahi duk wani bai bi wannan ba wallahi kaga ba ka kyauta Allah ya ba mu ikon gane yace wa an Aisha radiyallahu anha qalat an karbo daga Aisha Allah ya kara mata yadda tace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzon Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam innal mu'mina lalle mu'mina la yudraku bi husnil khuluqi yana riskuwa da kyakkyawan halaye ne darajar sa'imil qa'imi daraja na mai azumi da kiyamul layli mumini na wanda in dare ya kwana ne yake bai samu kiyamun laili kuma da wahala ga yayi azumi to amma shi wanda mai kikkiawan dabi'un shi mai kikkiawan dabi'un ga bai da wadanka amma sai Allah ya kai darajar mai azumi kiyamun laili saboda shi kikkiawan hali Allah na son hakan mutane su ma shi kaiwa ne bai da matsala yanzu in baka misali mutum na ruwan gidan wani ka zuba gida ne ruwan sama inda mana ta kawo shi wani kai tsaye ka zuwa ce wallahi ruwan da ka zubowa wallahi ka ka zubowa gida kai ko gidanka baka da in zafi ba in ba gidan wannan wanda ada kyakkyawan hali tuwa ya kasai ku fahimci juna ya za a yi a magance matsalar shi kuwa tsaye zai yi ce wallahi duk in za ka yi suka kai kardadi amma Allah kan su kuma zubowa gida na ga wannan kef ni kai sai da mun ka shiga an kai sama an kai kasa shi wallahi haufau bai kuma bane ruwan gida ne ruwan kwano ruwan kwano su zo gidan wa ji matsala ko shi wani cikiwa ɗaya ke wani yaya za a yi tunda dai ko ni yana yawa ruwan kwano su zuba gidan wani to dai musamman da za a yi dai a gyara dai da duk sai kada sai a fahimci juna amma shi wani ce wallahi tsayi yake babu sanyi babu sabo shi yasa ruwan bara da an kai unguwa an kai samun matsaloli ga ruwa sun to cika gida mala shi wancan ya tsaye ya ce wallahi bai yadda su biyo gidan shi shi ko gidan wanda har ɗakin mata ta har je su shige ruwa amma ya mai ɗahiri ɗaya a huda buci ya ce wallahi bai yadda <laughs> shi ko daga nesa ya rantsi da Allah magana da shi bai komawa har da sai da muka musu. kaga in ka diba kowa da irin nashi abin yanzu kaga in ka diba tsohon zama irin gidajen mutan abin in ka diba zaka ga ruwan gidan wani gaba ɗaya suka zuwa gidan wani shi ma ya hude yin suwa su wuce su wuce wancan gida su wuce sai su rame gaba ɗaya sai su gulbi kowa ya ba ta haya su amma mu ko yanzu kowane gida ne ɗaya sanya bakin gida ne yula duwa gidan wani shi ba su cin abu to da haka yana magabata sun ka tsara mu'amala mu to saboda ka shi yasa wato kyakkyawan hali na daga darajar mutum wallahi jama'a kuma shi na manzan Allah ya ce ba ka iya yalwatar mutane da ba su kuɗi don wallahi wani in ka ba shi kuɗi ya kashe ya sake dawo ma zai amma kyakkyawan halinka na isan mutane a ce wallahi wani bai da matsala ko ba kuɗi haka ba shi ba ka ba ko sisi amma ta'ammulinka da shi shi ka sa ya yabe ka ya ji kayi mai amma in kuɗi na haka ba shi yau kan ba shi gobe jibi ba ka ba shi ba ko ma waje zai ya ɓace ka shi ba na ƙwai haka mara wasu jima kuma haka na saboda shi yasa manzon Allah yace mai kyakkyawan hali Allah ya daga daraja sai har ya kai darajar mai qiyamul layl mai azumi kuma ga shi bai yi amma dabi'a tai da adda kyau kuma shi kyakkyawan halin nan wani hali na aga mutum wani duk abin da ada nauyi na ya jure mai shi mai kyakkyawan hali ana iya zuwa ya rasu fada a dige yaro ne ba kina jinga hanci bai iya fada sai dai sai su yi sun tsanai in ya ma sai Allah aika yaron da Allah shi bar bugun wannan tunda ba ware ne na haka dai zai aikawa zai zai faɗa wani ma ko kalabe ce fadan faɗan yara amma wani kam yana ganin bakin ɗana ya yi jini ko wallahi wuri 'yan sanda ɗaya ya ta yi ƙarar mako akwai ɗabi'u irin waɗannan da yawa waɗanda wani in kai mai mistake guda kai mai ba daidai ba guda shi kenan kun samu matsala a abada shi ko cewa manzon Allah ya ce wanda ke hulɗa da mutane yana hankali a cutar wasu to ya hanci yiwa wurin Allah bisa ga wanda bai ko hulɗa da su wurin cuta ba da ni na jaya jira gina gida irin san duk wani haraka wani ban na kai bata gare to wanda ka shiga cikin mutane ya hulɗa da su wanga ya bata mai wanga ya citai wanga ina hankuri to ya hanci ya hanci yiwa wurin Allah kuma ina fatan mun gane magana yace wa ana bi umama ta radiyallahu anhu an karabu an karbo daga abu umama al Allah ya kara masa yadda kala ya Kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah kuma yace ana za'imu baitin fi rabbil jannati ni ne wanda zai ɗaukar lamunin kawo gida cikin tsakiyar aljanna liman taraka almira'a da duk wanda ya bar jayayya. wanda ya alƙawalin bai kuma jayayya da kowa yace wa in kana muhiqqan ko shi da gaskiya annabi yace na ni az-za'im ya ce za'im wani shi shi za wuri ne shi ya dauke alƙawalin zai an suwa ya ba musu amma ga wanda ya bar jayayya almira'u ina ana ne jayayya ka da'in da ka ce in ce eh gardama yace ko kana da gaskiya sai ya ce wa baitin fi wasu jannati liman tarkal kadhib da kuma wani gida a tsakiyar aljanna ba duk wanda ya bar Ya ce wa in kana maziyan kula da wasa ne ce wa na ga lissi ya fi a waban ga sunanka ba ce kaya wani sai a ce wallahi wasa ne ke ba wasa na shari'a ne na haka ko ba gaskiya ba ba za a lafi ko da irin haka ta siya ya bar shi ko Allah ya manzo Allah ya lamunce mai samun gida tsakiya aljanna sai ce wa baitin kuma ni ne lamunin samun wani gida fi a aljanna mafi ɗaukar aljanna liman hasna khuluquhu ga duk wanda jiwon suka yi kyawu banzu Allah ya sinin namun ce samun gida sama aljanna kololuwa duka ga duk wanda da kyakkyawan hali kun ga yan diba za mu ga wannan hadisi yana gwada gidan harko ga wanda ya bar jayayya da gardama da jidali ka san wani bi yanka iska wata majalisi jiyojin waya sun tashi kuma wallahi yanka bincika miya na aka magana bai kai bai kawo ba shi ne wani ɗan aka magana ciniki nawa an ka sai shi wani ce an sai shi dola kaza shi ko wallahi ka yana ba haka na aka sai shi sai a yi ta jayayya malam a yi ta jiyojin waya. ko da haka suwa ka iske miya na gardama sai ka iske wani abu na wani bai kai bai kawo maka gardama zan Allah ya ce wanda ya bar gardama da jayayya ya lamunce zai samun gida farkon aljanna farkon shiga shi ko tsakiyar aljanna ga duk wanda ya bar ƙarya sannan tsololo aljanna duka shi ko ga wanda halayen suka yi kyau ya zama mutum da kyakkyawan hali dama shi kyakkyawan hali an ce abinda an shugaba ne shiru kawai ci rashin yawan surutu wasu mutane Allah ya taimake su ba su da yawan surutu ba su da yawan dumi to rashin yawan dumi na daga cikin manyan-manyan halayen kyawawan halaye wadda annabi ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir yaqul khairan aw yasmut wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe ya faɗi alheri ko ya shigo ne sannan mai ta'alimin ya ce iza tan ma'aƙal mar'i ƙalla kalamu idan mutum na da complete hankali ya cika da kyau to za a ga maganganun sun rai bai da yawan su in ka gaza ya faɗin magana to mai muhimmanci ya kawo amma duk da ba su da wani ko da ta zai amma wallahi wani in yi hito bai samu abokin gardama ba cikin gida kuma shi gardama da mata sai su ku ga kuma mata Allah ya hore musu yawan jayayya da gardama sai su sai da shi dai sai kai amma da wani ka faruwa alhali shi an jarabe shi suna da yawan gardama wasu mutane suna da yawan gardama gaskiya yan kwa musulmi sai mutum ya yi muraji a rayuwa ta yi su abin za ka haɗi ka gani mai an umarnin shi in bai da unhwani sai ka bashi ya da unhwani kuma ka wadi amma in ka ja wani ya ja sai ka su wani na faki ni dai a sai abin suka su amma gardama mai haɗari gardama cikin addini gardama ta addini ta adda haɗari kwaye daga don babu shakka ɗayan ku bai da gaskiya ɗayan ku adda gaskiya da so dama ka ganin wasu sun yi gardama sun gama sai a shi da Allah ga malam mun bugo goma na ya gardama da wani ya ce na ce wadda Allah da yi shi wa ta gaskiya ko bayan sun yi gardama masu ɗari ba da bayan ka daga ka yi gardama ka gama miya kuntu biyu za a faɗa mai halayen ƙwai suna da yawa daga cikin su akwai akwai hankuri sannan akwai yahewa sannan bayan haka nan akwai girmama na gaba akwai ganin san ƙanana sannan bayan haka nan daga cikin halayen kwarai wato akwai rashin shiga ga duk abin da zai wanda ba a kasa da kai ba kaka ɗauka sannan daga cikin halayen kwarai kashe wuta ko a ce dattako suna da gaskiya da gaskiya a da mahala ya kwari akwai wanda yaro na a matsayar a ce wala da tijon saboda mi saboda Allah ya taimakai suna da ɗabi'un da ana sa cikin manya ina fata kana fahimtar me min halin musulun ya kawo su da yawa wayan zura cewa halin ƙwarai na ana samu ga mata ana samu ga maza in kai kwafin halayen manzon Allah ta sunma dukan su suna Allah ya ce ma wa innaka la ala khuluqin azim kana da dabi'u wanda an manya kaga manzon Allah shi da hankuri shi da yahewa shi da kyauta shi da kashe wuta sannan ba haka nan bai ramuwa in shi an kawa in ka ga ya hasala addinin Allah an ka saba to haka zaka dangane dabi'u ne ga sunan daban-daban mutanen kawai in sun ka wuri ne wallahi ma da sai sun daɗi sai sun ji kawo kafa koma kuma in zama ta da shi da duka dibi ba kawai da ya tsaye so cikin loma uku to wanda wajen mutum shidda ko bakwai gaci loma uku ba ƙauye tsaye a jinsu da su annabi zamne amma haka ba a kore shi ba kila haka ne ya saba can garin su inda ya su ka da yi bukawar da ya toye tsari cikin masallaci annabi sau sun ba ya yi ne sun so su ba ya kashi annabi ya hana su a sa a taɓe shi saboda mito za a taɓe ya gama ya tsari ne ta ya dawo ya zamna sai sai a ce a samu gugar ruwa biyu a lema mai tsari an ka samu gugar ruwa biyu an kalima mai tsari yana kallo ya ce Allahumma rahamni Muhammadan wala tarham ba'dana ahada ya Allah kai mana rahama daga ni sai mahmur dai haka wa kowa rahama banda mu ya Allah kaji addu'a ce fa kaga su a cikin sunan su buge duka yan dan za gane ba kauye da amma haka sabar zama ne da annabi da abuli ne to duk waɗanda ɗabi'un na amma yanzu ku mutumin kawai na aitowa ya to ya so hula Allah jama'a na gidan wane yake sai kuwa ya kyale shi saboda kawai bai sallama ba to ba haka yana aka yi ba dama in ka gane mutum bai sani ba kira ne ya ga kowa ne in ka iske jama'a irin waɗanda sallama aka yi ka ce assalamu alaikum da ce alaikum da Allah jama'a ina gidan wani to haka nan ne wannan eh, bin usaimin ne in ka san mutum bai sani ba to sai ka fara sanar da shi ko dan shi yana waki da su tun ba fara sallama ba amma ya so ɗaya ce jama'a da Allah ina gidan wani yake amma sai kowa kawo da kai kowa kyale shi bukin tawaye yanzu ko ba gida zai ce wallahi na gane mutanen birni yan walakanci duk sai ya sare ku ce ba ku da kirki wai na sai na ce musu ina gidan wani kowa kyale to mutumin kawai in ya to lura da shi aka ga lura. mun karanta nan wani wani ba kauye da ya cikin annabi san cikin suna tayar da sabbai ya kwala kira daga nesa yace ya Muhammad sai manzo Allah ya ce awai yadda yake haka ne amsa sai da ya shi ko ya taho sai wani ce wai har kai can ka ba a kira annabi da irin wanka lami yace wallahi nayi yace al-mawdu yuhibbu al-qawma wallam wallan ma yalhaqu bihim mutunan da ka san mutane bai game da su ba ya game da su yanzu a ce wai bazan kira da irin wannan kira ba wallahi nayi annabi ya ce ka kyale shi ba mutunan ƙauye na da saboda ka annabi shi ya titimar da ya zamna kauye ya san yadda suke saboda ka yanzu inda bai amsa mai irin haka na magana yake kamar ya mai kuri da sauransu amma zai kai kai da san ayar tace ce ba a kiran annabi la taj'alu du'a ar rasuli bainakum kada ku sanya irin kiran da kuka wa annabi tsakanin eh irin kiran da kuka wa annabi kamar irin yanda kuka junan kai wane ku haka wa annabi haka ya rasulullah ba a kiran shi ya muhammad amma shi kaga mutumin kauye na yana dama shi ya kan kauyawa sun to gidan annabi suna kan gani ne suna kowa bayan dakunan mata ne kowa ya fi kiran ya muhammad sai Allah ta'ala ya ce innal ladina yunadunaka min wara'il hujurat aktharuhum la ya'qilun lalle wanda suke kiran ka bayan dakunan matanka mafi yawancin su ba su yi aiki da hankali ba walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khayran da sun yi hankali haka hito ka isko su da yayi musu alheri amma kuma wallahu gafurur rahim Allah mai gafara ne mai rahama Allah ya gafarta musu saboda mutanen kauyen to ka gani mutanen kauye yana mistake amma kai ka na dan duniya ka gode ma Allah ne bada sai ka lura da shi mutanen kauye hada kai ne ya fi wa. akwai wani ba kauye da ya taho a sai ciwon daji gare nan tun san gida bai shan ruwan sanyi da ya taho da an ka bashi masa ya ci da an haka ruwan sanyi suna hawaye marmakon ya ce su wallahi ruwan ga ban shan masu sanyi kwarai sai dai a ba da masu sanyi bai haka nan ba gani yake kama yin bai shan sanyi kawai yi. mana sai ya samu ruwa suna hawaye ya sha su ko ka hajji masu yi da ya kumbure ciwon daji ya tashi ko ka yi ajima sai ga yi an gani ya koma gehe duk ya damu sai wacce wa lahaya ya ce wallahi wa ne ruwan sanyi a sha amma gudun mutanen ga suke ba kawai da gushe sa sha sai amma mu yanzu wanda annan cikin birni yana majin kuye ma ce kai wani ruwan da su yi min sanyi wa da alaf san zabi jama'a ana haka amma shi ganin ka a ce wai ba kawai na biya shi ruwan sanyi bai sawa su canza canza su ba shi ke yi ɗauka ta sha to saboda yan uwa musulmi gaskiya ɗabi'u masu kyau ana son mutum duk wanda ya lade ka hulɗa da kai ya ji ka gaskiya kana da gwargwado alhamdulillah to Allah ya babu ikon gani hadisi mun na gaba hadisin Abu Hurairah radhiyallahu anhu Allah ya kara masa a wannan dinina nufi wa an jabirin an karɓo daga jabir Allah ya ƙara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah ya ce inna min ahabbikum ilayya lalli mafi soyo kurina wa ina ne so wurina wa aqrabukum minni majlisan wa suka majlisi na kusa kusa gare ni yan gadda gadda gare ni ran tashin kiyama yawmal qiyamah ran tashin kiyama ahasinukum akhlaqa wasu ke da kyakkyawan hali su a kusa gare ne duk wanda fadawan manzan Allah ran tashi kiyama kusa ga gida ne mutane masu kyakkyawan hali kadibi sayyidina Abubakar ka karanta halayen dabi'u ne kadibi dabi'un sayyidina Usman irin su sayyidina Ali irin sayyidina sayyidina sayyidina Umar wallahi malan ka ga dabi'un su suna kofi daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ka shi yasa manzan Allah ya ce duwan su kai kyakkyawan hali su ɗan majalisi na ran sashen kiyama su majalisi na annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa inna abghadakum ilayya kuma lalle mafi kyamar wurina wa ab'adukum minni yawm al-qiyamati wa suka nesa gare ni ran tashin kiyama ba su ko kusa gare ni yace asarsaruna sarsaruna masu yawan magana masu yawan surutu in sun kama zubawa an shi zubawa ai ta zubawa sai kai ya ciwo akwai wani wallahi in fara zuwa magana sai kwana ya ɗauke kashe yana yi bai gawa duk magana an ka taho shi zai an shiwa da wani ya fara magana shi an shiwa ɗin zai ci gaba ko inda aka nan da an zauna majalisi da an ɗauko wata magana shi ba abin da bai sani ko da yawa magana sharhi ko ya faɗa ma haƙiƙar abin da ya faru amma bai bari kowa ya faɗi eh ɗan masani a kai kowa ɗan masani ta masa ne ya ta ko yace wal mutashaddiqun da kuma mutane masu doguwar magana su daɗe ɗan maganar da ya kamata a yi cikin kalma biyu ko uku ko shi in rubutu na sai ya shahi biyu ko uku gare ta sannan maganar da ya kamata a faɗa cikin minti guda an gama shi sai ya yi rabin awa su yi almutashaddiqun manzo Allah sun ma yace waɗannan mutane sun yi kowa ne su gare ga majalis sai kuma wani wal mutafahiqun da kuma mutane waɗanda suke suna cika baki ga magana na nuna cewa sun sani shi ne ce yamla ufa yana cika baki ga magana da iya kawo bakin abubuwa ga magana yana wani salo gare ta wanzu Allah ya ce waɗanda mutane bai sun su ba. ina fatan mun gane magana waɗanda su kofi guda uku da annabi ya faɗi duk masu su annabi ya ce bai sun su kuma in ka diba duk ɓangaren yawan surutu na don shi surutu in yawa ga mutum sai ya saki layi in mutum na yawan ɗumi sai ya saki layi ya kama abin da ba hakan na ba kuma shi wanda haka nan kullum harauta yake ina ba ko magana don iya ce mazauna ya haɗe ta a ce shi ya kawo ta wallahi ma na za a dole da kasan akura shi na magana su matsa akura ta kai yana iya tashi ya ba gosu ya sai can wata unguwa can wajen wajen su don ya ta ya faɗi magana da ya jiya ya ba su labari akwai ire su da yawa Allah shi muna kariya da shi ne yake magana a nan ƙalu ya rasu da ya kada alim na na ya manza Allah mun san wanda aka kuma sarsaru masu yawan magana wal mutashaddiqun haka mun san mutashaddiqun fa mal mutafahhiqun su al mutafahhiqun qala sai annabi sai al mutakabbiruna masu girman kai cikin magana wanda magana in zai hudu sai ya wani salo kana ji yana wani kariya harshe yana wasu abubuwa shine girman ka cikin magana ai shi na nan cikin sharhi imamu nawawi yace asluhu min al-fahqi wa huwa al-imtila'u shine cika baki da magana wa huwa alladhi yamla'u famahu bil kalam shine wanda cika baki da magana wa yatawassa'u fi yana yalwatawa yana ƙara bude magana yana bude ta wa yuhribu bihi kuma yana yana yana mai da magana kamar bakuwa ga wanda suke saurare shi takabburan don girman kai wartifa'an da kuma nuna shi a babba yanzu magana da wani zai faɗi cikin minti guda ya gama shi in ya taho sai ya fara gaya mu shi shi kaza shi kaza wani ma sai ya tsada kai ne sai ya gwada shi awwa ne ne ai ga da kalama su ga wan wanda magana ko cikin malar ana ita a same ta daga ce aiwanan bai san nahawu ba aiwanan bai san usulul fiqh ba yadda magana take gashi gashi gashi gashi gashi saboda ka shi yasa yan uwa musulmi aka san mutum duk kalamin da mutum zai hudi ya yi ƙoƙari ya hudu daidai abin da ya kaɗe ya waɗi daidai gwargwado don wasu lokuta su mutane aunawa suke suna hukunci wata rana muna ana kallon tafsiri ga azumi sai an ka sawo wani malami sai iyali sun ka sai shi wallahi malamin gobe bai ko kallon mutane ga talabijin na an ka sawo yana tafsiri ga azumi wai sun ka sai wai shi wanga malami ko kallon mutane bai ya zo da kai ne karatu ɗaya ka je kallon mutane ana na aka kuma sai wani sun ka sai wallahi malamin kuri gare <laughs> kuri gare kaga in ba za ka kowane iri da iri yadda aka mutane suke hukunci a kai amma abin da aka so ga mutum shi ne in zai faɗin magana ya faɗi daidai abin da ya faru ya faɗi daidai iya ilimi shi kada ya girman ka wurin buɗe magana yadda ba haka na annabi faɗi ta ba kuma ba haka na Allah kalihi ba yace wa rawat tilmidi an Abdullahi bin mubarak an karɓo daga imam tirmidhi da ruwaya har zuwa ga abdullahi bin mubarak fi tafsiri husnul khuluq a cikin fassara abin da yake kyakkyawan hali qala sai shi abdullahi bin mubarak yace abin da yake kyakkyawan hali yace huwa talaqatul wajhi shine sakin huska mutum ya saki huska kada ya gintsi wa mutane sai daga cikin kyawun hali hadisi an ruwaito manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ba zai magana biyu ko uku sai ya murmushi manzon Allah ya magana da sahabbai magana ɗaya biyu uku sai ya murmushi shira magana yana murmushi sallallahu alaihi wasallam to sakin huska daga cikin halaye masu kyau yace na biyu wa bazul ma'ruf da kuma bada alheri bada alheri da mutum ina ga yana ba ruwa ya sha sai ka sai sai wuta guda ko kuma haɗe mutum na bukace da lura ga yayi sai ka ɗauka ka taimaka mai bazul ma'ruf ke to shine aka shaida annabi sallallahu alaihi wasallam ya kowa wannan a duniya sannan wa kaful aza da kame cuta wadanda su abdullahi bin mubarak ya basu a matsayin halaye masu kyau sakin fuska ba da alheri kame cuta dukkaninsu wadanda ana buƙatar mutum ya suka da su kaga keta ta daga ci abinda malami ahadar yace haramun da ya fara magana yace wa ya harimu alaihi wa ya harimu alaihi al-kadhibu wal ghibatu wan namimatu wal hasad yace wal bughd ko da keta keta tana daga cikin abubuwan da ba su cikin dabi'un mutanen kin shi wannan sai ka shiga matsala sai kuma gehe kama da gefe wani in ya san ma ya daga ka cikin matsala yana iya yi sai kuma gehe shi da gefe keta keta da sauraka shi yasa aka ce wa kafful aza da kame cuta yan uwa musulmi na daga cikin abin da ya kamata mu kiyaye a nan shine mutum ya kula da abokan hulɗa ta tun daga iyali da cikin gida da uwaye da 'ya'yan da kake tare da su da ƴan uwa na jini sanan da abokai na kusa da mutanen unguwa da abokan mazamna da waɗanda aka sallata da duk ana son waɗannan mutum ya kula da alaƙa yin tsakani da su a takaice mutanen da in mutum ya mutu su an na farkon da aka samu su ne sallah da yanzu kaga in mutum ya rasu akwai wani abu da malamai ka yi sai a ce wani zai mai sallah shine wanda ka bani sallah da limanci wannan na yi ta bincike in gano ina sun ka samu wannan dalili da cewa ina limamin da ka bani sallah shi ya kamata ya sallaci gawa ta yi gaskiya dai dai karamin karatu na hanyar zuban gani ba hukunci na wanda malamai kai wanda da haƙƙi ga gawon mutum ‘yan uwa ne su adda haƙƙin su yi mai wanka su adda haƙƙin su tallafi gawa sai, su adda haƙƙin su tahira ne saboda kusantar gawa da alaƙa da ruha mu gawa a asiri duk abinda mutum ya gani ya ruha a ɗan uwa shi aka sa ya ruha musu a cikin zuwa abin da ya gani na akwai wasu mamata wa'anda in sun karasu ana ganin wasu abubuwa na na asiri tare da su kaga wanda bai da asiri ya gani sai sai rara ba su haka amma haka in dan uwa na ya gani bai ma yadda ya wadi sau dan uwa ne na sun daga wanka ne zuwa sami lakawa ne zuwa kawo shi ai sallah duka ƴan uwa da adda hujja adda dalili yin wannan to su adda haƙƙin kuma wani zai ba dan uwa ne zai ba dan uwa musalla sannan a musulunci ya halatta mutum ya yi wasicin wani zai bai sallah da kai ne shi wani ina son don Allah in nin mutu kai min sallah to shi na malam mai ishmawu yadda idan wannan bawan Allah ya rasu baka da ruwa ya halatta kai sai huma ka sallaci gawa sai tunda yanzu kai ta zan dole gare ka yanzu ta ayyana gare ka saboda mi saboda yayi ma wasiti kuma kana nan yar rasu zan bawo to baka da wallahi ya halatta kai sai huma ka sallaci gawa sai amma sai ma ba ta suka abin da ka sallaci na yi da ita kirewa musulmi abin da ya kamata mu kula abokan hulɗar mu yana da kyau ya kasance mu tausaya musu ya zan muna mu'amala mai kyau da su bayan haka nan kuma mala'iku za su su wari jawabin mutanen da suka san wannan mutum dauke da hoto su faɗa ma Allah suna aka buƙatar mutum ya zama lahiya da su da yanzu kaga bai zigbe da kyau a ce kun yi babu daɗi da mutum Allah yawa mutum cikawa wani an ka buga mai wallahi bai tahowa bai ji daɗin mutuwa mutum ba ma bai tafi a wata sallah ta wani ko ya taho sai dai ya taho kawai da a cewa ba a gane ka amma cikin yanayi ya san tsakani da wani babu kyau to duk irin wannan ba a fa kyakkyawan hali ana son a yi da mutum duk mutane da ke hulɗa da su yake ma'amala su ko ba gaskiya ba sau da kashi yasa aka mutum ya zama da mutane lahiya don makwabta da iyali cikin gida lahiya lokaci da su baka da matsala kai ko ba wata riba ta mutum zai ci ba don ya yi rashin nasiwa ya yi har kowa kana ta faɗa da yara iyanka kowa shi sa kana ganin wasu yara ma in suka bar gidan ba su kun da zuwa gidan wallahi mala wallahi baban mu kan kowa sai ta faɗa da mutane munan gida bai bar mu ba bai bar uwan mu ba kuma har da wakar tare da kowa faɗa ya kai kaga ba su haka nan abin da aka so ga mutum Shi ne ya zanka lallabawa shi yasa masana sun ce akwai nau'in mutane guda takwas na in sun ka baka magana ka jiya yace daga cikin su akwai ƴaƴanka in ka ga yara duka sun taru sun hada kai wuri guda suka ce baba mu dai muna son baba gaskiya irin yadda haka wa'annan mu don Allah ka bai mata haka to ana son ka ji maganar nan ka shiga cikin ranka amma suka ga wani cewa yake to ni wallahi har da ku duk ina yahi. da ku da uwar ku duka ina yahi ku wallahi dan na ga wanda ya ce ya rantsi da Allah da ku da uwar ku duk ina yahi ku gaba ɗaya ba ya yahi fanna bai iya yahi su duka da tsiya ne ba ka iya tsiya ba ka iya yahe to shi yasa masana suka ce ƴaƴanka in suka taru ga magana ana son dattijo ya saurara ko babu lahi ka ce kai mitin da su ku to mu zamna yanzu ku kuna ganin abin da oh kai min iri kaza kai min kaza kai min kaza kuna gan ta yi daidai ta sai ka ba ku bayani su ko sai su baka bayani sai ce yanzu kai ku baba don Allah yanzu ka tokar ne mata fada ga gaban mutane gaban baki don Allah baba kana gani ya daidai daga in ka diba sai gidan a tuwa fahimci juna sai a game amma in ka gwada ma yaro kana ai yahi shi ka dasa mai wani abu cikin rai ne wanda ke nan babana bai su bai kauna take Allah ya ba mu ikon gane ina ganin lokaci ya riga yayi ko lokaci yayi minti uku saboda ka wannan wannan shi ne karshen wanga babu akwai babin da za mu shiga sati mai zuwa babul hilmi wal anat war shi ma zai yana da alaƙa da kyakkyawan hali ko ba gaskiya ba eh eh eh ai wajen matsala mun riga mun yi magana su inda an kai an sha magana ta mutane dai na hayar ba saba ba ta bijikin su ba hayar yanzu kaga yanayin jiya duk masallatai ya kama su yi magana ba da isha'i a ruhin masallaci kowa ta yaka irin yanayin da an ka samu kai jiya to ya kamata duk masallatai a yi magariba a isha a ruhin masallaci kowa ta ta gida ko ba gaskiya ba to amma wasu ganin suke suwa wallahi sun da sun saba da zama sai isha'i su ba su sai da isha'i a dai magariba wanda ka taya ta gida ta ta gida mu muna nan sai isha'i ta yi wani kuma sai ya ce hujja ta yi to yanzu ruwan gada aka yi to ko mutum ya haifa na azina waɗanda ruwa ina yakan shiga cikin su ba wannan aka dibi ba kai in ba ka ehta shi wannan tun gida ne sai kai yanzu yana gidan don akwai wata kusuwa in bai ta yi buɗe ta buga yana cika da ruwa shi na da masallaci tsaye tsaye kai ba ka ehta amma shi na ehta jama'a kuma hakan nan duk abin da haka shari'a ta aza ta ce a yi to yi ne akwai maslaha ciki a kan salloli kowa ya ta yi a gida saboda ka yanayin ruwan sama shari'a ta kula da wannan akwai yanayin da in ta kama ma ladan ɗaya ka tahowa kiran sallah jama'a kowa ya sallah da gida lima ɗaya ka sace wani kayi yanayin gawa bai yiwa a hito kira sallah don mutane su san cewa da jinnu da yansu kowa ya san an kiran sallah amma cikin kiran sallah ka faɗa musu kowa ya sallah ta gida don ka a taho muna yin ba mu rufe masallaci da lafi duk akwai littafai rubuce eh larne abba fito ranke a'a ni na hada musu duk musu wallahi in kun ga ana ruwa da asba wallahi ba hitowa na hada musu shi ladan da gida ne yake kusa ga masallaci ya hito ya kira amma cikin kira ya fada ma jama'a kowa ya sallata gida mu hitowa shi a sunna akwai wani dari na yayyawa yawa dari sanyi ya yi wa sosai abdullahi ɗan abu zai ce ladan ya ce ya kiran sallah amma ya faɗa mutane sallu siri halin kowa ya sallah ta gida ba mu jam'i nan nan abinda a suna kowa ya sallah ta gida da iyali amma shi ladan zai hito wa ya kira sallah don mutane sun kira lokaci yayi amma suke faɗa mutane kowa ya sallah ta gida kai tsakaninka Allah gare ne ka taɓa gana ai haka nan <laughs> eh akwai da za a ce ba da ba a ana kara magarba ta ne ba niyya ba subhanallah to halan ita kasaru da za ka yi sai ka ɗauko niyyata, ba ka ɗauko niyya ba da kawai lokacin kabar harama za ka niyya haka ma sallar jam'i sallar da za a haɗa sallar liman ɗai an ka ba dama na yi niyyar limanta sallar haɗewa shi ɗai amma sauran ku dun niyyar sallar na niyyar sallar isha'i ta da liman shi ke ta ɗaya niyyar za a yi lalura ta samu ruwan sama eh to malamai wasu malamai sun ce ba a kiran sallah kiran sallah na magariba shi da ya isa amma malikiya suka ce ana kiran sallah cikin masallaci zai a kashe lasfika ciki wanda wanda yanin ciki ɗaya ka ji haka malikiya sun ka ya karanta risala ya yi wannan magana na Why? eh na kiran sallah za a yi normal sai ya gama hayya alal sala hayya al fala sai ya ce kama a ce as-salatu khairu minan nawmi to ba a cewa kana, sai a ce sallu fi rihalikum sai ya hausa inda hausa aka ji ku yi kowa ya salla gida sai iso kiran sallah you. Eh. Eh. Eh. ai ko cikin malaman akwai bayanin da babu bukata ta yi duk bayan da babu bukata da babu bukata a kawo shi amma ya halatta a fara da musu bayani su dalibai har sai sun gane wannan bai cikin yawan surutun da an ka hana amma abin da yanzu ya hita daga maudu'i shine aka magana nan a yanzu nan sai ga malami nan ko da mutum ka tahi duya zuwa wurin saboda ita magana kanta wani aiki na ga jikinka ka motsawa to amma wanda ba ta da ya ɗaya mazauna ɗaya mutum ya ta zuba bayani ɗaya ina ba ta kafin su magana a malamin makaranta shi dole shi bayanin za a gane saboda kuɗi ya ka ba shi a iman ba biya ne ake ba dole shi bayanin da aka bukata in bai yi ba kuma bai taki ne Allah ya samu dace سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Yeah. Ya, b u e n a t a r d e i ya va a ir. Bueno, d u e t h u